This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Hauwa Sharif da sura abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da kuwa daidai wannan lokaci da fatan kun tashi cikin koshin lafiya. Yau Litinin ashirin ga watan Mayun shekarar dubu biyu da da ashirin hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. a sanar da kashe wani jagoran juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo. Ƙasar Farisa wato Iran ta ce tana ci gaba da neman wani jirgi mai saukar angulu da ya faɗi dauke da shugaban kasar da wasu manyan jami'an gwamnati. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wani gida da ke wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falasɗinawa ya kashe akalla mutane ashirin. Tukanin labaran duniyar kenan. Yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke shirin cika shekara guda da hawa karagar mulki. ko yaya gwamnatinsa ta yaƙi matsalar cin hanci da rashawa cikin shekarar da ya kwashe? Daga shigowar gwamnatin Tinubu a Mayun bara ta karya da kama Emefiele da ma shi kansa tsohon shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa. Amurka da Nijar sun cimma matsaya kan ranar 15 ga watan Satumban bana a matsayin ranar da Amurka za ta kammala aikin kwashe da karanta daga Nijar. Ko 'yan kasar ke kallon wannan yarjejeniya? mu a ganin mu ya yawa tunda a matsayin mu na ɗan fararen hula kafin bikin an shekara guda da juyin mulki na a ce babu dakarun amurka guda a cikin ƙasar sannan kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfila hashim gumel zai gabatar inda za ku ji maimacin takaddama karbe babban ɗakin taro da ake zargin ministan birnin tarayya na abuja yi kamafa fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Wani mai magana da yawun sojin ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke yankin tsakiyar Afirka ya shaida wa kafan labaran Reuters cewa an kashe wani jagoran juyin mulki da bai yi nasara ba a kasar aka kuma kama mutane hamsin da suka hada da 'yan kasar Amurka uku. Kamfanin Reuters ya bada labarin cewa da misalin karfe hudu na asibahi ne aka rika jin karar harbin bindiga a Kinshasa babban birnin kasar. mutane sanye da kayan sarki sun kai ma ofishin shugaban kasar da ke tsakiyar birnin hari cewar mai magana da yawon sojin sylvian ekenge an dai kai wani harin a gidan wani dan majalisar dokoki vatal kamahe da ke kusa wanda ake sa ran zai zama kakakin majalisa cewar mai magana da yawun shi michael moto muhima da shi ma jakadan japan ya wallafa a shafin x moto muhima ya kara da cewa an kashe masu gadi biyu da wani wanda ya kai hari a yayin afkuwar lamarin Ekanga shi ma ya faɗi cewa an kashe wani mutum guda da ya kai hari a wurin. Kasar Farisa wato Iran ta ce tana ci gaba da neman wani jirgi mai saukar angulu da ya fadi dauke da shugaban kasar da wasu manyan jami'an gwamnati a yankin arewa maso kudancin kasar. har ya zuwa jijjifin yau litinin yayin da har yanzu ba a san makomar shugaban kasar ba Ibrahim Ra'isi. Kafan labaran ƙasar ta ce a jiya Lahadi ne jirgin mai saukar angulu ya fadi a wani yanayin sararin samaniya mara kyau kusa da Barzakan a yankin gabashin Azerbaijan na Iran. an ce jirgin na dauke da shugaban ra'isi da ministan harkokin waje hussein Amir abulhain da wasu jami'ai biyu a hanyar su ta dawowa iran daga wani biki da suka halarta a wani yankin tsallake kan iyakar kasar da azerbaijan inda suka gana da shugaban na azerbaijan ilham aliyev yayin kaddamar da wani aikin dam. Kafar yada labaran Iran ta ce jirgin da ya faɗi ɗaya ne daga cikin jirage da ke ɗauke da jami'an ƙasar da suke dawowa daga wurin bikin inda aka kaddamar da dam ɗin koda a farin da gizgalasi da ke yankin kogin Aras da ya sha ta iyaka tsakanin Iran da Azerbaijan. Wani asibiti a Gaza ya faɗa a jiya Lahadi cewa wani hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wani gida da ke wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falasɗinawa ya kashe akalla mutane ashirin. asibitin shahidai na al ya sanar cikin wata sanarwa cewa sun karbi gawawwaki ashirin da wasu da dama da suka ji rauni bayan da harin da isra'ilan ta sama ya kai kaici wani gida mallakar iyalan hassan da ke sansanin 'yan gudun hijira na al-nusairat da ke tsakiyar gaza Shaidan gani da ido sun ce harin ya afku ne wajen misalin karfe uku na asibahi lokacin kasar. Sojojin Isra'ila dai sun ce suna duba rahoton. Kafar yada labaran Falasɗinu Wafa ta rawaito cewa waɗanda suka ji rauni sun hada da yara ƙanana da dama. Masu aikin ceto kuma na ci gaba da neman mutanen da ba a gani ba da suka makale ƙarƙashin buraguzan gini. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto daga Najeriya. Yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke shirin cika shekara ɗaya a kan kare ga mulki. Wakilinmu Nasiru Adamele Kaya ya duba mana yadda fannin yaƙi da cin hanci da rashawa ya wakana ƙarƙashin gwamnatin ta Tinubu cikin shekara guda da ya kwashe. you asked me a question, and I said is no one that is above the law. Uh, whoever is found uh, uh, culpable. Babu wanda ya fi karfin doka bisa ma'ana duk wanda bincike ya nuna ya yi zarmiya doka za ta yi aiki a kansa. Yanzu kakakin hukumar yaƙi da cin hanci EFCC Dele Oyewole. A ba da tabbacin da hukumar ta saba yi na nuna ba ta hukunta 'yan bora kaɗai. naɗa mai bincike na musamman kan ayyukan cbn jim obazi ya bankaɗo zargin imefile da amfani da 'yan baranda wajen kafa bankin titan da mallakar wasu bankuna kazalika da buɗe ma'ajiyu kimanin 500 a ketare da ya jibge makudan kuɗi lauya mai zaman kansa abuja mai nasarar kogo umar ya buƙaci waiwayawa baya don haɗawa da sauran masu hannu a zargin almundanar zamanin mulkin tsohon shugaba Buhari. Emefiele eh, nan wurin ya amfani da matsayin shi ne azurare da aka yi na sayan wannan babban banki da Union Bank ta hanyar sayan wancan karamin banki wanda ya zo ya haɗe Union Bank ɗaya daga ciki ne abubuwa da da ma bila adadin da ake zargin shi a kansu wanda za a kama a kama wanda za a buge a buge wanda za a gurfa na gaban kotu a gurfa wanda za a kwakwalo duk abubuwan da ya haɗe a makaro wuyan shi ya amansu a yi daga shigowar gwamnatin Tinubu a Mayun bara ta karya da kama Emefiele da ma shi kansa tsohon shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa wanda bayanan bayan fage ke nuna ya dawo da makudan kuɗin haram ga gwamnatin. Duk da danginsa sun musanta hakan. duk abin da ya kamata an yi an yi ba su ga wani abu gare shi ba ga Allah shi ga wani ke bawa ne kuma shi ga jarabta bawa ne kamar ta bayan fage ana cewa yana iya yiwa an samu wasu abubuwa ne kamar an daidaita da shi ne a zarge-zargen da ake yi masa kamar gwamnati ta samu ba wani daidaita ba wani daidaita ba wani daidaita mai bawa shugaba tinubu shawara kan siyasa ibrahim masari ya zayyana imefile a matsayin wanda ya ce amanar ƙasa a shugaban ƙasar tarayyar najeriya malam bala tanimu ashiru matsayin shi na mutum wanda yake kwato ma talakan najeriya hakkin su yake fada da azzalumai don gani da irin matakin da ya dauka a kan tsohon shugaban babban bankin najeriya a godon mfla yadda ya cutar da bayan allah ya nemi ya wulakanta mutane ya nemi ya gurguntar da demokradiyyar najeriya saboda kawai bai bukatar shi ya wawura kudaden talakawan najeriya kusan duk mutumin da yake son ci gaban kasar tarayyar najeriya ya ji daɗin wannan mataki da aka ɗauka jigon apc sunusi babar tanko ya ce yaƙi da cin hanci na da kyau musamman in ana yi ana duba rayuwar talakawa da barayin birin suka ta gayyara yadda ake bincike kuma ake kokarin gano mutanen da suka tace arzikin Najeriya a baya wanda duk ake sa ba zai gida kuma a cikin lokacin da ake bincike dole wasu abubuwa na ayyuka na ci gaba dole za su dan koma baya abuna a gaskiya ana kokarin gyara kasan nan dare ana wahala mutane da yawa suna fama da tashin hankali mutane da yawa suna fama da yunwa. Ba ga tuhumar zarmiya ga tsohuwa da kuma sabuwar ministar jin kai wato Sadi Umar Faruk da Beta Edu. EFCC ta gurbanar da tsohon ministan sufurin jirgin sama Hadi Sirika gaban kotu bisa zargin almundana naira biliyan takwas. na kafa kamfanin jirgin Najeriya wato Nigeria Air da bai yiwu ba ko ko lamarin ya kasance kan takarda. Sirika wanda ya samu beli tare da 'yarsa yana cewa ya yi iya bakin kokarinsa a lokacin da yake kujerar minista. A duk ma abin da aka kasafi bai wuce biliyan biyar ba, ko ba duka kasan ake saki ba. Wanda aka saki ma duka in tara kila ba su wuce biliyan uku. Daga cikin su har na bari akwai na ba kashe ba. Saboda ba gaskiya bane ba, wannan wani abu ne wanda yake cikin kila ransu ce gani yana da yiwuwa. Shi yasa yanzu baka da wani mutum guda ɗaya dan kasuwa ko mai kamfanin jirgin sama ko wani abu wanda ya ce ya ko tiket kyauta ko ya ba naira ko ya tambaya ko ya ba wani na kawo ba abu ƙarya ne da ina da su yau da halin da na shiga ciki da yanzu ka dinga ji sama babban abin da ake gudu a yaƙi da cin hanci na najeriya shine kar ja ya faɗo ja ya ɗauka in an duba yadda manyan jami'an tsohuwar gwamnatin buhari mai tutiyar yaƙi da cin hanci suka tsinci kansu tsundun a mafi munin tuhumar zarmiya a tarihin najeriya nasiru da ya kayan murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu Alhikaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Ƙungiyar fafutukar kafa ƙasar Musulunci ta IS ta sanar ta kafa Telegram cewa ita ke da alhakin harin da 'yan bindiga suka kai kan wasu masu yawon bude ido a yankin tsakiyar Bamiyan na afghanistan ma'aikatar harkokin wajen spain ta sanar da cewa 'yan ƙasar ta uku ne aka kashe har lahira a harin mutum guda kuma ya samu rauni mai magana da yawon ministan harkokin cikin gidan afghanistan abdulmatin kani ya ce an kama mutane hudu dangane da harin na 'yan bindiga da suka bude wuta baya ga 'yan yawon bude idon su uku ya kasashen waje shi ma wani mutum guda ɗan ƙasar ta afghanistan ya rasa ransa a cikin harin A jiya Lahadi ne al'ummar Dominican Republica suka kada su a babban zaben ƙasar da mai yiwuwa ya maido da ƙoƙarin gwamnatin ƙasar na kawo ƙarshen haɗakar kan iyaka da kasar Haiti da duban ɗaruruwan mutane da ke gujewa tashin hankali da ya dabaibaye kasar. Shugaban Luis Abinanda da yake kan gaba inda yake neman a sake zaben shi a matsayin ɗaya daga cikin shugabanni mafiya farin jini a yankin Amurka yana buƙatar kashe hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'un domin yin nasara da kaucewa zuwa zaben raba gaddama. masu biye da shi su ne tsohon shugaban ƙasa leonard fernandez da magajin gari abel martinez haka zalika 'yan ƙasa ta dominica sun kada kuri'a a zaben wakilan majalisa da misalin karfe biyar na yammacin jiya ne dai aka rufe cibiyoyin zaɓe. a gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to an cimma matsaya tsakanin tawagar jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon da hukumomin sojin jamhuriyar nijar a zaman da ya hada su a tsakiyar makon da ya gabata dangane da batun ficewar dakarun amurkar daga kasar ta nijar bayan da a watan maris din da ya gabata hukumomin sojin kasar suka buƙaci hakan a sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar a ranar lahadi ƙasashen biyu sun bayyana ranar 15 ga watan satumban shekarar 2024 a matsayin ranar kammala ayyukan kwashe sojojin amurkan su kimanin 1,100 daga sansaninsu da ke yankin agades wakilin muryar amurka a yamai suleiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani A sanarwar haɗin gwiwa da aka aike wa manema labarai a wannan lahadi ɗauke da sa hannun ministan tsaron nishar janar Salifu Modi da mataimakin sakataren tsaron amurka mai kula da ayyukan musamman christopher mayer aka bayyana cewa kasashen biyu sun cimma daidaito kan yadda za a gudanar da ayyukan ficewar sojojin amurka daga wannan ƙasa wanda tuni aka fara da nufin kammalawa kafin ranar sha biyar ga watan satumban da ke tafe to koya 'yan nijar ke cewa game da wannan matsaya Muhammadu Ciroma Aisami jami'in fafutuka ne. Mun je daɗin yadda aka samu wannan gane majuna tsakanin ma'ikwantan niger da su ma'ikwantan na ƙasa amurka eh, kuma an ka kalli wannan sanarwa tana nuna maka cewa lalle lalle kam niger yau ta shigo cikin sahun ƙasashe wanda ake kama darajar sai dai ra'ayoyi sun sha bamban game da wannan lamari a nasa ra'ayi bana ibrahim na from patriotic na cewa bai gamsu ba da hakan a bisa wasu dalilai da ya zayyana a september mu a ganin mu ya yawa tunda a matsayin mu na 'yan fararen hula kafin bikin an shekara guda da juyin mulki na a ce babu dakarun amurka guda a cikin mu. ba ganin kamar su hukumomin nijar da suka zauna aka tsara wannan jadawali da su sun fi kowa sanin eh, yadda ya kamata a tafiyar da wannan aiki to su ne ke da eh, nauyin jagorancin nijar amma mu 'yan kasa mu mu muna da ra'ayi bangarorin sun tabbatar da daukan matakan ba da kariya da tsaron lafiyar dakarun amurka a yayin ayyukan kwashe su haka kuma tawagogin sun ɗauki matakan da za su ba da damar sauƙaƙa hanyoyin shigowa da fitar jami'an amurka a tsawon wannan lokaci ciki kuwa har da maganar ba da izinin ratsa sararin samaniya da na sauka da tashin jiragen soja. Amurkawa tun da aka kore su ba su taɓa hitowa su kai wata batattan magana ko su kai wasu munanan kalamu ga imai mu na Nijar. abin da ya sha bamban da aƙida ƙasar shi wadda tun da aka ce mata yau ke hita mata ta ce ita ba ta tahiya ita ba ta yarda ba ita kaza ita kaza ita kaza amma kaga ita amurka ita da ke uwar gidan shi da aka ce musu wata ba su nuna wani su bata ma nijar suna ba ba su nuna wani su ma ma'ikwanta wani abu ba san dai ne musu yi wani dan abin su na kewaye kewaye kuma abun bai yi ba kuma suka dawo suka da hanya wannan yana nuna cewa su amurka mutane ne wanda suna darata kasa kuma suna bin doka ma'aikatan tsaron waɗannan ƙasashe sun yi tunatarwa kan sadaukarwar haɗin gwiwar sojan nijar da na amurka a tsawon lokutan da suka shafe tare na yaƙi da ta'addanci sabili kenan bangarorin suka yanke shawarar ci gaba da hulɗa a fannonin muradun haɗin gwiwa a cewar wannan sanarwa wacce a ƙarshe ta tabbatar da cewa janye sojojin amurka ba zai shafi ɗorewar hulɗarta da nishar ba a fannin ayyukan ci gaban al'umma hasali ma kasashen biyu sun kuduri aniyar tantaunawa a diflomasiyance da zummar tantance makomar hulɗar da ke su sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. to a gaida sule yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukadin take haƙƙin ɗan adam a yau za ku ji cewa karɓe babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ministan abuja wuke ya yi ya kawo takaddama ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai shiga babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa da ke Abuja, inda ministan birnin tarayya Nielsen wuke ya kwace kula da ɗakin taro na ƙasa da ƙasan da ke Abuja, International Conference Center, daga kamfanin Integrated Facility. da sanata Ahmed Abubakar mu Allah yi ɗiki jagoranta. Ya rufe dukkan taruka da nuna bai gamsu da yadda lamura ke gudana ɗakin taron ba. Wuke ya ka dalilin rashin hidimar da ta dace ga jama'a ciki har da korafin rashin wadatar fitilun lantarki da ya ce shugaba biya ya yi masa korafi a wani taro da aka gudanar na ƙungiyar ECOWAS. Hakanan ya zargi mai kula da ɗakin taron da cewa yana azarta kansa ne kawai. I told you came here for the ECOWAS inauguration by Mr. President. No right thinking human being for an international location of that nature will see the state of this facility and will be happy. Minista Nielsen Wike ya ce mun zo don taron kungiyar ecowas da shugaban kasa zai kaddamar ba wanda zai zama mai tunani mai kyau da zai yi farin cikin kan yadda wannan zauren taro yake hakika lokacin wannan kaddamarwar shugaban kasa ya ja hankali na kan hatta wutan lantarki na zauren ba shi da inganci mun zaga kai da ni mun sani ba za mu amince da yadda wajen yake ba ba ta yadda za mu yarda wannan ake ya amsa sunan ɗakin taro na ƙasa da ƙasa wai a kira shi ɗakin taro bai cika ƙa'ida ba don haka muka yanke hukuncin ba za mu bari mu ci gaba da samun cikas ba don haka muna ba da haƙurin sanar da cewa duk wani taro da aka uh, kama don gudanar da shi a nan an soke uh, don za mu fara yi masa gyaran fuska nan take. a nan wiki ya ce zai miƙa gyaran ga kamfanin julius baga na jamus da za a gama gyaran a watanni bakwai zuwa takwas daga nan hukumar abuja za ta miƙa shi hannun kamfanin zuba jari na abuja nan take sanata ahmad mo allayiɗi ya yi watsi da matakin na minista yana mai cewa kwangilarsa ta shekaru goma ta kula da ɗakin na da sauran shekaru bakwai kuma ba zai yi wuke yi ran mikiya ba bin doka da oda wajen karɓar ɗakin ba Mo Allah Yiɗi ya ce tuni dai ya yi magana da wasu manya a gwamnatin Tanubu amma sun ce ba za su iya yi wa wuke magana ba don yana da taurin kai. Don haka zai garzaya kotu don neman haƙinsa. To, salamu alaikum. Shi wiki kawai ya zo taron da za a bude Ecos Parliament sai ya shiga ta bangaren Ecos Parliament tun da a haɗe ne daga can za a wuce a zo International Conference Center. daga shiga wajen dama yana ana wajen ana gyara so ba air condition da ya zafi kawai sai ya dauki ya kira wajen basin cewa shi ya soke kwangilan nan za a embarrassing da president tun da wajen ba sani muka ce to a wajen nan ba eh muke lura da shi ba to kuwa shi wai ba zai saurari ko ba za a yi magana ba ba shi ya magana ya gama ga president za a embarrassing shi babu wajen nan kuma tun da muka karba tun 2015 da muka zo musa halin da yake kowa ya san ba waje ba ne da ake zuwa yi taro sai da muka karba muka gyara lokacin aka ba na shekara biyar ka sake kara mana daga can kuma da aka zo ka ce a don an ba da shekara biyar biyar geran da ake so ba zai yi ba ka kara mana kungilar na shekara goma duk wanda suke taro don ba wanda ya zo ya fita ce akwai matsala a wajen nan yanzu ma muna da contract da yawa da na ƙungiyoyi da masu oil and gas akwai sojoji da me da za a yi cikin watan nan da wata mai zuwa wanda duk daga kasashen eh, waje ne za su zo sun riga sun dauki waje nan sun biya mutane su sun tura exhibits su da wanda za su zo su nuna mutane sun bukin eh, hotel sun yi bukin jirgi akan za su zo cikin watan nan da me su zo su karasa abin da nasu kawai ya zo yake cewa shi ya rufe wajen zai wani gyara to ai muna da kwangila tsakaninmu da mutane mu ma muna da contract ɗinmu na shekara goma shekara uku ne kawai muka yi sauran shekara bakwai a cikin shekara kuma da kuma ai corona ya zo ya ci mana kusan shekara ba wani abin da aka yi waje duk da aka yi ka ce masa yana son ya cire amma dole ne wa'annan mutanen da suka riga suka biya suna so su in ba conference center kuma ba inda za su je su yi su kuma suka ce su ma ba su yadda ba don da kwangila ne muna da kwangila suka gani kafin suka yadda suka shiga kwangilan nan da haka dole ne a ba su lokaci su ma su karasa duk wanda ya biya yi bukin dole ne ya yi abin da nasa kafin ya so ya abin da yake so don abin da yake so abin da yake so ya yi ne ba wai ne matsala ne muke da shi a senta ba yi abin da ya ga dama ne ke so yayi eh, kana so ka canza senta kana so ka wani gyara kana so ka mai da shi wani abu wannan abu ne daban amma cewa mana da bamu da matsala babu da matsala a conference center yana sai wani abin sa dai amma dai wannan dole ne a bar mu wannan mu ba za mu yadda ba wanda suka nemi wajen nan su amfani su suka ce ba su yadda ba sun tura mana wasu kuka ce su ma ba su yadda ba dole ne a bar su su yi eh, events nasu da suka riga suka suka biya suka dauki lokaci shi ko karban mu Allah yi bi Alhaji Sa'idu Bamboyi ya zargi wake da nuna ya fake ne da wasu dalilai marasa tushe don ya cimma muradin wariya wajen ture 'yan wani sashe da dasa mutanensa daga jihar Rivers. Sunana Sayidu a baya na taba zama shugaban jam'iyyar kowa fati ta ƙasa baki daya, amma yanzu na ɗan APC ne, kuma memba na arewa ne ajanda. Yi mana bayani kan wannan abu na conference center din ya kuka kalli wannan abun na matakin da shi minista wuke ɗauka kan wannan babban ɗakin. Eh to a gaskiya abu ne wanda ya bamu mamaki domin lokacin da shi minista na fct ya zo a international conference center abun da ya kira ziyarar gani wa idanu ina nan a gwajen ɗin eh, sai na ga daga shigansa eh, distinguish ya yi kokari a matsayinsa na facility manager ya zagaya da shi ya nuna masa yadda facility din yake sai ya ce sa a baya sa baya ma bukata ya zagaya ta gare shi eh, wannan gujin din ya lalace ya yi kaza ya hau ya zazzagaya kawai shi gidan sai ya zo ya tsaya sai ya tara yan jarida ya ce musu ya dakatar da da ayyuka da ake yi a wannan international conference center cewa international conference center din bai kai matsayin da ya kamata ya zama conference center ba saboda aka shi da yau ya dakatar to wannan ya saba wa ka'ida na yadda ake gudanar da kwangila na irin wannan ayyuka din mutanen nan ba wai sun zo sun shiga wannan gwajin kawai ba an bi ka'idoji ne aka zauna aka yarjejeniya a yarjejeniyan kuma ya nuna in ana so a karba akwai hanyoyin da za a biya yi to kawai wike sai ya kama gaban kansa kaman shugaban soja ya dauka kaman ko rivers ne kamun wannan lokacin dama mawa tabbacin cewa an gaya mana cewa Eh, yana kokari ya kawo mutanen suna na rivers ya dan babba su duk wani duk wani mutumin rivers sai ya zo ya ga wani abu sai ya ce wannan abu ne yake so shi kenan wike sai ya kai ziyara sai ya wannan haukan sai ya tura mutum ya kawo wanda yake so oh, haka da ya kori eh, md na abuja investment ne wanda suke lura da conference center din wata mata ya kawo daga rivers ita ya sake dorawa so ya ta da yaki ne ga arewa so kuma muna nan muna jiransa domin sanata ahmad abubakar mu allah yidi dan apc ne shi kuma wancan dan pdp ne to ya zo yana so ya watsar da apc eh, kamar da ya watsar da pdp sakamakon aikin munafurcin da ya yi a pdp ne yasa aka zo aka bashi eh, eh, minista kuma aka kawo shi abuja to mu muna gani irin wannan abun mu ba mu yadda ba muna ga shugaban kasa abin da ya kamata in yana bukatan wike ya cire shi a fct ya kai shi wani guje in ba haka ba wannan mutumin zai tada rigima abin da yake so ya kawo zai kawo rashin zaman lafiya ne a yanki da ake da zaman lafiya mai dorewa mutane ana hada-hada da juna da 'yan arewa da 'yan kudu ai ko yankin yamurai ma ba kyale su ba ya kama wani gidaje ya kama yawon rusa to wannan tsarin na wike ba zai kai mu ba shugaban kasa ya kamata ya gaggawan cire wuke a minista ya kai shi duk inda zai kai shi masu raro takaddamin da ke faruwa kenan tsakanin ministan babban birnin tarayya abuja ne nielsen wuke da mu allah yi kan babban dakin taro na ƙasa da ƙasa da ke birnin abuja za mu zuba wannan takaddama ido domin ganin abin da zai haifar don sake dawowa domin sanar da ku. Yanzu a madadin Nasiru da Mele Kaya da ya taimaka wajen muku wannan shiri, Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. A gaida Sarfilu yanzu kuma ga wannan saƙon. Masu sauraro muna farin cikin sanar da ku cewa yanzu shirin duniyar Amurka da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a sassan kasar ya koma shafukanmu na sada zumunta. Maimakon ta kafar rediyo da kuka saba saurari Wato a shafukan Facebook da Instagram da ma YouTube na sashen Hausa na murya Amurka. Inda za mu rika wallafa muku shi a kowace ranar Juma'a kamar yadda muka saba gabatar muku. sai ku rika bibiyanmu a waɗannan shafuka domin jin halin da ƙasar ta amurka ke ciki Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. To Mahmud a takaice wani mai magana da yawan sojin ƙasar jamhuriyar demokradiyyar Congo da ke yankin tsakiyar Afirka ya shaidawa kafan labaran Reuters cewa an kashe wani jagoran juyin mulkin da bai yi nasara ba a kasar aka kuma kama wasu mutane hamsin da suka hada da 'yan ƙasa amurka uku kamfanin reuters ya bada labarin cewa da misalin karfe hudu na asibahi ne aka rika jin kara harbin bindiga a a babban birnin ƙasar. mutane sanye da kayan sarki sun kai ma ofishin shugaban ƙasar da ke tsakiyar birnin hari cewar mai magana da yawun soji sylvian ekenge kasar farisa wato iran ta ce tana ci gaba da neman wani jirgi mai saukar angulu da ya faɗi ɗauke da shugaban ƙasar da wasu manyan jami'an gwamnati a yankin arewa maso kudancin ƙasar har ya zuwa jijjifin yau litinin yayin da har yanzu ba a san makomar shugaban ƙasar ba ibrahim ra'isi kafar labaran ƙasar ta ce a jiya lahadi ne jirgin mai saukar angulu ya faɗi a wani yanayin sararin samaniya mara kyau kusa da barzakan a yankin gabashin azerbaijan na iran Wani asibiti a Gaza ya faɗa a jiya Lahadi cewa wani hari ta sama da Isra'ila ta kai kan wani gida da ke wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falasɗinawa ya kashe akalla mutane ashirin. Asibitin shahidai na Al-Aqsa ya sanar a cikin wata sanarwa cewa sun karɓi gawawwaki ashirin da wasu da dama da suka ji rauni bayan da harin na Isra'ila ta sama ya kai wani gida mallakar iyalan Hassan da ke sansanin 'yan gudun hijira na Al-Nusairar da ke tsakiyar Gaza. Ƙungiyar kafa ƙasar Musulunci ta IS ta sanar ta kafa Telegram cewa ita ke da alhakin harin da 'yan bindiga suka kai kan wasu masu yawan bude ido a yankin tsakiyar Bamiyan na Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Spain ta sanar da cewa 'yan kasar ta su uku ne aka kashe har lahira a harin mutum guda kuma ya samu rauni. A jiya Lahadi al'ummar Dominican Republic suka kada ƙuri'unsu a babban zaben ƙasar da mai yiwuwa ya maido da ƙoƙarin gwamnatin ƙasar na kawo ƙarshen haɗakar kan iyaka da kasar Haiti da dubban ɗaruruwan mutane da ke gujewa tashin hankalin da ya dabaibaye ƙasar. To masu haro baki dai abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, bakwai kenan agogon Ghana. za ku ji maimacin wannan shirin idan allah ya kai mu kafin mu karkare shirin bari mu amfani da wannan dama mu mika saƙon ta'aziyya ga iyalai da ɗaliban malam isuhu wanda allah ya yi wa rasuwa a ranar juma'a da ta gabata wanda har ila yau za a yi addu'ar uku a yau a unguwar rogo da ke jos a jihar plateau najeriya ta fatan allah ya gafarta masa amin yanzu kan a madadin hawa shirin da ta taya ni gabatarwa da dadi balawe da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo ke cewa a wani lafiya